Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sha 1725 da kuma sittin Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka zo ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko makeri muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa wani lauya mai ka kare haƙƙin bil'adama na shirin kai gwamnatin jami'an tsaron Najeriya ko kan rikicin 'yan shi'a. Sai kuma mamacin shirin ciki da gaskiya da za kawo muku daga nan kuma sai shirin jaridun ƙasar Kamaru da kuma wasu ra'ayoyin da kuma sauraro ke kira kuna ajiye mana bisa na'ura. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran mai karatu baba ya koma kiri. Jam'iyyar Democrat ta kwace rinjaye a majalisar wakilan Amurka a zaben rabin wa'adi da aka gudanar a jiya talata yayin da ake kyauta zaton jam'iyyar Republican za ta ci gaba da rinjaye a majalisar dattijai a daidai wannan lokacin da ake ci gaba da kirga ƙuri'u a duk faɗin ƙasar. ana gudanar da zaben ne a kan kujerun majalisar wakilai 435 da wasu kujeru 35 a cikin kujeru 100 a majalisar dattijai da kuma wasu kujerun gwamnoni na jihohi 36 a cikin jihohin amurka 50 ana kuma kada kuri'a akan waɗansu batutuwa. kusoshin jam'iyyar democrat da dama sun sake lashe zaɓe da suka hada da ami klabuja ta jam'iyyar minnesota da kuma elizabeth warren ta jam'iyyar ta wato jihar massachusetts dukkansu ana ganin yana yiwuwa su tsaya takarar shugaban ƙasa a shekara ta 2020 sai dai 'yan takarar jam'iyyar democrat a jihohin indiana da missouri da kuma dakota ta arewa waɗanda ke ci a yanzu sun faɗi zaɓe yayin da ake sauraron sakamakon wani zaɓen majalisar dattijai mai muhimmanci na jihar florida tsakanin ɗan jam'iyyar democrat mai ci bill nelson da kuma ɗan takarar jam'iyyar republican rick scott dan jam'iyyar republican ted cruz ya sha da kyar a fafata wadda suka yi da dan takarar jam'iyyar democrat sabon tauraro a jam'iyyar bebeto o'rourke beto o'rourke ya ci gaba da rike wato kujerar mazaɓar kudu maso yammacin texas da wannan nasara da jam'iyyar democrat ta samu na kwace iko majalisar wakilan bayan samun karin kujeru 23 da take da bukata ta yi rinjayi a majalisar wannan na nufin za su iya takawa shugaba donald trump na jam'iyyar republican birki wannan kuma yana nufin majalisar wakilan za ta iya kaddamar da bincike akan gwamnatin trump bayan binciken shekara daya yana neman inda zai kafa ofishi na biyu kamfanin kasuwancin yanar gizo na amazon ya zaɓi birane biyu wanda zai gina ofisoshi a maimakon guda kuma waɗannan ofisoshin za su yi kyakkyawan tasiri akan yankuna da aka gina su birnin long island na new york da kuma crystal city na arewacin jihar virginia da aka zaɓa domin gina ofishin an nuna cewa wato hakan ya riga ya tabbata a cewar wata majiya wadda take bibiyar tattaunawa a amazon tun farko kamfanin ya yi alkawarin samar da gurabun ayyuka 50,000 tare da biyan albashi mai tsoka wanda shugaban zartarwar kamfanin jeff bezos ya ce zai kai adadin ma'aikata da ke aiki a shelkwatan kamfanin da ke jihar seattle amma tana yiwuwa amazon zai raba ma'aikatan a wurare biyun daidai wadida abinda babu tabbaci a kai a halin yanzu ko sababbin ofishin da za a kafa za su zama shalkwata da za a yi amfani da su to abin tambaya kuma a nan shine ko amazon zai maida ɗaya daga cikin wannan ofisoshin helkwata amma kuwa kolko ya ce headquarter ita ce inda shugabannin kamfanin za su zauna to sai dai ba a gano ko shugaban amazon da ake kiran shi bezos inda ya fi zama sosai bari a ce nan ne headquarter idan ko amazon ya raba ma'aikata dubu hamsin wuri biyu hakan na nufin ofisoshin ba za su yi girma irin na seattle ba inda akwai ma'aikata sama da dubu arba'in ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc hukumomi a somaliya sun fara binciken mutuwar wasu fararen hula wanda aka ce rundunar kwantar da tarzoma ta kungiyar tarayyar afirka sun kashe su a jiya talata bayan fashewar wani bam a gefen hanya da ke auna ayarin rundunar zaman lafiyar bam din ya tashi ne a gunduman huriwa da ke arewacin babban birnin kasar mugadishu kusa da mararraban garin balad kuma ya lalata motar ɗaukar ruwa wasu shaidun gani da ido sun faɗa wa sashen somaliyanci na muryar amurka cewa bam ɗin bayan bam ɗin ya tashi sojojin zaman lafiyan sun fara farautan waɗanda suke ganin su ne suka kai harin nan ne suka harbe wasu fararen hula guda hudu a wani shagon gyaran mota wanda ke kusa da wurin waɗanda aka kashe sun kusan hada ne da wasu direbobin motocin jama'a da wani direba wanda motarsa ta lalace jami'an gwamnatin somaliya sun tabbatar da harin da kuma sojoji da suka kai harin labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla wani lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a najeriya femi falana ya ce zai garzaya kotun hukunta masu aikata manyan laifukan yaƙi domin gurfanar da jami'an tsaron soja da 'yan sanda bisa kisan 'yan shi'a a najeriya ga rahoton babangida jibrin a wata wasikan koke da chief falana ya gabatarwa hukumar ta fafutukar kare haƙƙin bil'adama a najeriya ya zargi jami'an soji da na 'yan sanda da cin zarafi da kuma tauye haƙƙin bil'adama musamman ma dai mabiya ɗariƙar na shi'a a cewar falana wannan zargi da yake wa jami'an tsaron na najeriya ya saba wa dokokin hotun hukunta masu aikata manyan laifuka na icc kuma idan gwamnatin tarayyar najeriya ba ta ɗauki matakin da ya dace akan waɗanda ake zargi da aikata wannan cin zarafi na bil'adama ba akan 'yan masu abin shi'an to ko shakka babu zai gabatar da kukan ga hukumar kotun duniya mai hukunta mai aikata manyan laifuka a wasikar tasu da dai mr falana ya bayyana cewa hudu ɗariƙa da biyu ne aka kashe tsakanin jihohin kaduna birnin zaria sokoto kano da kuma birnin abuja a bata kashi ko fito na fito da suka yi tsakanin su da jami'an tsaro walau dai soji ko kuma 'yan sanda na baya-bayan nan shine wanda aka yi a birnin abuja a ƙarshe dai chief falana ya yi kira ga hukumar ta kare haƙƙin bil'adama da ta ja hankalin shugabannin sojoji da jami'an tsaro na najeriya wanda ya ce akasarin su 'yan masabin sunni ne da ɗaukan matakai na tabbatar da doka da oda a duk lokacin da aka yi fito na fito tsakanin su da 'yan masabin Shi'a. to koya masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ke ganin wannan zarge-zarge da ake wa jami'an tsaro a najeriya na kashe mabiya ɗariƙar ta shi'a malam musa musa jika wakili ne a kungiyar amnesty international da ke najeriya mu yadda muke kallon wannan rikita-rikita ko kuma rigingimu tsakanin 'yan shi'a tsaro na ƙasa da ita kanta gwamnatin saboda komi dole ne mu dora ma ita gwamnati saboda tana kallo ake waɗannan abubuwa wanda kuma ƙasashen duniya suna kallon abin da yake faruwa na yadda jami'an tsaro suke take haƙƙin ɗan adam suke halaka jama'a saboda wani ra'ayi nasu da suka nuna na buƙatan muzaharan su wanda yake ya shafi abin da ya shafi addinin su. To komai dai ne buƙatan mabiya shi'an game da wannan zanga-zanga na lumana da suka ce suna gudanarwa ka dai abin da daya daga cikin mabiya shi'an da baya so na ambaci sunansa ya shaida min a nan birnin Legas. Da ba addini muke ba abubuwan da aka yi mana sai mu ce za mu ɗauki makamai amma saboda addini muke kuma Allah ya ce mu zamana a cikin masu haƙuri sai muka bi ka'idan dokoki mun kai takarda wajen kwamiti na kare hanci dan adam komai ba su komai a kai ba mun je majalisa mun kai korafi ba ta yi komai a kai ba to duka dai abin dai mu dai abin da muke so mu tabbatar ma 'yan najeriya shine mu ba 'yan ta'adda ne kuma ba za mu ɗauki bindiga ba yanzu dai abin jira a gani shine ko wannan wasiƙa da ce falana ya aike wa hukumar kare haƙƙin bil'adama zai katabus a fito na fiton da ake yi kanin 'yan kungiyar da kuma gwamnatin tarayyar najeriya ƙididdiga da hukumomin kare haƙƙin bil'adama ke da shi a hannunsu dai ya nuna cewa gwamnati mai ci yanzu ita ce kan gaba wajen fito na fito da 'yan kungiyar ta mabiya ɗariƙar shi'a na ibrahim alzazzaki babin ya firin murya amurka daga lagos kai ta wani haka yake a gaida baban gida jibran kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. Wai ka dikidin mutuwa mai ban tsoro sai soja. kashin baki sai taro kuma na aka ko aka ya soja kun yi kidin mutuwa mai bako do sai soja don wata ya fitina ita ta mu tai soja don wata rigima ita ta mu tai soja wai kun ji arna aka ko aka ya ta kare alhaji ya a mai tuwa ta makyota To da har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe goma sha wato karfe biyu da minti kusan goma sha biyu. Ga na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro za mu ci gaba da bin bayanai kan zargin da ake yi wa shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin Najeriya Abba Kyari. Nazarin ya kan kwangilar sayo motoci da ɗaya daga cikin danginsa ba ziri ya yi. A yau za mu fara duba lamarin tsaro da ya addabi wasu sassan arewacin Najeriya musamman yankin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Bayan batun Boko Haram da ya haddasa mutuwar dabban mutane a arewa maso gabashin Najeriya. duk da matakan da gwamnatin tarayya ta ɗauka na tura sojoji da jiragen yaƙi zuwa jihar zamfara har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashe tare da yin garkuwa da mutanen da basu ji ba basu gani ba wani ɗan jihar zamfara kuma tsohon ma'aikacin gwamnati bala muhammad ya zanta da shirin ciki da gaskiya don bayyana hakikanin abin da ya gani yana faruwa a jihar ta zamfara haka kuma bayan mun kammala kawo muku zantawar da wannan fili da shi bala muhammad ɗin dan kwamitin tsaro na jihar zamfara kuma mukarrabin gwamnan jihar abdulaziz yari wato sanu gwamna zai yi bayanin irin matakan da gwamnatin jihar zamfara take ɗauka ko kuma ta ɗauka kan wannan batu suna nasir fil hashin gumel. gaskiya wato halin da sha'anin tsaro yake a jihar zamfara halin sai dai mu ce la haula wala quwwata illa billah saboda al'umma suna cikin tashin hankali suna cikin ainihin wato a kusan ya mutsi kowa ka ganshi a firgice yake baya iya bacci da idan sarufe in rana ta yi sai dai kawai in ya ga dare in kuma dare sai in ya ga gari ya waye kusan abin ya zama tashin hankali abin da yake faruwa ma ba za ka iya kaman tashi ma da duk irin abubuwan da suke faruwa a sauran jihohin Najeriya ba kamar irin su wato jihar Plateau jihar Nasarawa da jihar ainihin wato Benue ko Taraba da ake ta magana kashe-kashe namu na jihar Zamfara kusan sai in ce abin sai baka mamaki me yasa gaba ɗaya yan jarida kamar ma sun juya mana baya da sauran duk ainihin wato masu wanda suke da ruwa da tsaki a harkar harkar yada labarai sai kaga kafin ayi rifotin abu kwaya ɗaya daga jihar zamfara to sai kusan ashirin ko hamsin sun faru kafin a yi rifotin kwaya daya amma da wani abu kwaya daya faru a wani guri sai kaga duk duniya ta taru ainihin an yi ca akan abun amma mu kuma ga mu dare da rana ana kama al'ummar mu a bada kuɗin fansa miliyan goma miliyan biyar miliyan ashirin kafin a sako mutum daya kuma wannan abun yana faruwa ba wai karkace da dare ke faruwa abu ne wanda yake faruwa da rana a idon kowa amma ba abun da wani zai iya yi wannan abun akwai abun mamaki a cikinsa. bala ba mu asalin labarin eh, domin kullum daga nan Abuja muna jin labarin ana tura jami'an tsaro eh, kusan har ma da jiragen yaƙi zuwa jihar Zamfara. Ya aka yi lamuran nan har yanzu ba a samu sauki ba. Wallahi har ka tsaro da take a jihar Zamfara abun tambaya ne shin jami'an tsaron nan da ake kawowa a ina suke ina kuma ake kai su tunda mutanen nan da suke kauyuka suna ba mu labari cewa mutanen nan ana ganin su suna yawo kuma in suka tashi tafiya ba wai suna tafiya mutum ɗaya ko mutum biyu bane sukan tafi za ka ga mashin hamsin ko mashin ɗari da goyon mutane uku uku kuma ko wannan su eh, ɗauke da AK47 haka za su zo su kewaye ƙauye ko gari kamar tashin hankali su buɗe masa wuta duk wanda suka samu za su kashe wanda suka samu za su kama wa'yansu su tafi da su su ce ta an ba su kuɗin fansa sannan waɗanda ake kama na idan suka baka labari irin halin da suke samun kansu a a ainihin yan ta'addan na a cikin jeji wallahi abun ba zai ko ka ba za ka so ya fada hannu irin waɗannan mutane ba saboda haka wannan abun muna ya kamata gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar zamfara su duba su ga shin wai a ina wannan matsala take su mutanen karkara za su ga maka cewa suna ganin mutanen nan kuma inda inda ainihin dabobin mutanen nan suke in dare ma za ka gan su ma akwai wuta da suke kunnawa sun yi kam suna da janareto suna da komai kayan shaye-shaye za su turo motoci a saya musu cikin gari duk abin da baka tsammani yana faruwa a cikin jejukan nan to ya za a ce ainihin duk jami'an tsaron nan sun kasa sai dai su ta zagaye amma cikin jejin nan inda mutanen nan suke an kasa zuwa inda suke kuma akwai mutanen mu yan sa kai wanda suke a shirye su ba da rayuwarsu idan sun kasa sanin inda mutanen nan suke a yi a hada da mutanen nan su za su kai jami'an tsaron nan har inda gurare inda waɗannan mutane suke amma an tsaya ana ta kashe mutanen mu kamar ainihin rayukan mu ba rayuka bane amma da rayukan mutanen mu ka ainihin rayukan kiyashi kana nufin mutum zai iya hango waɗannan yan ta'adda daga gidansa ko kuma daga su wallahi ina gaya maka in ka shiga ƙauyukan jihar Zamfara abu ne wanda yake faruwa kai bari in gaya maka wani abu labari mai tada hankali wannan ainihin shi ministan tsaro local government ne ina zaune wallahi bayan sallar nan wasu sun fito daga wasu ƙauyuka ainihin da ake gaya sabon birni a karamar hukuma ainihin birnin magaji wallahi nake ga maka abin da suke ga mana cewa waɗannan 'yan ta'adda kusan su ne hukuma a wannan guri babu basarakin gargajiya babu ɗan sanda babu wani soja su suke hukunci a irin gurin idan wani abu ya same ka wato wani rikici tsakanin mutum da mutum ko tsakanin mutum da iyalinsa za su ɗauke su kai su jeji su yi masa duka su yi hukuncin da ya dace su ɗora masa kuɗi wani zumun za a samu ƙauye a ɗora ƙauyen kuɗi a ce ku kawo mana kuɗi kaza idan ba ku kawo ba in misali sun ce muna son ku kawo mana miliyan biyar idan ba ku kawo miliyan biyar ba duk wanda ma kama a ƙauyen mutum ɗaya sai ya bada miliyan miliyan biyar irin wannan abin da yake faruwa kenan amma ba a sanar da ainihin wa ba ka jin irin wannan labarai ko an juya kamar gaba ɗaya an juya mana baya kusan ma kamar an fitar da mu daga najeriya saboda haka ya kamata gwamnatin tarayya a tsaya a duba ainihin tsari na security nan gaba ɗaya shin me yake faruwa malam bala kwanan nan ko da yake ah, wani lokacin kakan zauna abuja wani lokacin kakan zauna a can gida kawar na moda faɗa mana idan ka je gida yi ya kake yi ka zama ka tsare kanka daga waɗannan mutanen To, uh, kamar yadda na gaya maka wato kusan waɗannan mutane ina gaya maka kudan abun da ya rage kaɗan dan sakan shigo har cikin ƙananan hukumomi ma. Uh, ire-ire na da ake ganin misali mukan dan mu shiga mu fita muna da 'yan motocin hawa haka za mu dan wanke riga to zuwa ƙauyuka kusa ma zama tashin hankali a mu. to amma ina so ka sani cewa ko da cikin ainihin manyan garuruwan dan yanzu cikin satin bayan sallar nan ainihin a tudun wada a cikin garin gusau wannan 'yan ta'adda suka shiga cikin karfe ɗaya na dare suka samu wani mai prohibition shop baya ma lafiya yana da rashin lafiya ta shan jiki gefe ɗaya kamar yadda labari yake zuwa suka yi wannan bawan Allah duka kusan ma suna tsammanin sun kashe shi an ce yana asibiti suka ɗauki matarsa da zane kwaɗe a jikinta haka suka tafi da ita suka sake kashe wani mutum a gefen gidan wannan bawan Allah kuma suka ɗauki wani suka haɗa suka tafi da su a cikin garin Gusau a tudun wada in haka zai faru duk jihar Zamfara ina ne irin wannan ina yake ina ne ya tsira babu inda ya tsira saboda haka har ƙananan ƙananan hukumomi shinkafi local government shi ma a cikin gab da sallan nan rana biyu a jere a jere suna shiga da rana suna ɗaukan suna sace mutane su saboda haka babu wani gurin da zaka ce in kana zaune a jihar Zamfara baka cikin tashin hankali akwai sakataren ainihin ita karamar hukumar ta ta ta tashin kafi local government wanda ake ga a honorable Isa Chado ya dawo daga aiki da rana ya taso daga aiki suka tare shi a shinkafa din suka dauke shi ina tsammani ni hana baro jihar Zamfara ban samu labarin an sako shi ba yana hannu irin waɗannan jami'in gwamnati ne kuma mutum na biyu a karamar hukuma saboda haka irin wannan tashin hankali ina za mu sa kanmu Mambalan Umar kana nufin bayan ma sace dabbobi wato kamar shanu da sauransu har mutane da shanu ma suke wato ma'ana har mata suke sacewa ai sata shanu kusan yanzu ya zama kusan wani wani tsohon yayi saboda sun fahimci cewa shanu nawa za su sace kafin su samu miliyan ɗaya amma idan aka kama mutum ɗaya za a dinga cinaki da su mafi karanci ya danganta ga ainihin sukunin wanda aka kama din akwai mutanen da kwana kwana na a wani dan kasuwa da aka kama a nan kuriya kamar da nake ji labari sai da aka bada miliyan ashirin aka karbo shi miliyan goma miliyan biyar wannan kusan abin da yake faruwa kenan idan aka mutum daya waɗansu ƙauyuka za su sai da gonakinsu in suna da gidaje za su sayar wani zuba ma har sai an hada da yan uwa an yi karo karo kafin a samu a tattara ainihin irin kuɗin da ake bukata a fanso mutum to wannan kusan ina gaya maka wallahi abin da yake bara kullum ne wannan in ba a sace wani a wannan ƙauyen ba za a sace mutum a wannan ƙauyen masu ficha ne ni a area da na fito a northern zone a zone din ƙauren namu da local government a waɗannan ƙananan hukumomin ainihin tsakanin ƙaura zuwa ainihin zurmi local government zuwa ainihin shinkafi da birnin magaji muna cikin tashin hankali fiye da inda baka tsammani wato abin da nake so na gano domin a arewa maso gabas ai muna jin ana sace a shiga makaranta a sace yan mata a tafi da su a kisa ko su ma wasu a ce sun yi kaza kaza kaza ɗazu ka ce sun samu wani mai shago suka yi masa dukan tsaya suka tafi da matasa. babu shakka kamar yadda na gaya maka wannan labari haka yake kuma ita matar akan a biya kuɗin fansa ne ko ko sun sace ta za su mai da ita matar su wato ita wannan mata sun sace ta ne akan a sai an ba su kuɗin fansa don mafi akasari mutanen da suke sacewa sukan sace su ne a ta cinaki da su sai an ba su kuɗin fansa to amma abun bai tsaya nan ba don mafi akasarin labaran da yake zuwa irin mutanen da aka sace din ba irin wulakanci da ba sa yi wa mata idan suka kama su akwai guraren ma da zai abin da zai ta maka da hankali akwai guraren da za su je ma idan suka tarar da yaran mata yaran matan kawai za su iba su tafi da su akwai guraren ma da kamar da labari yake zuwa za su zo su tarar ma ana daurin aure su ce a daura musu aure da ainihin yariyar su wuce da ita wannan irin tashin hankali ko a jahiliya ba mu taba jin labari irin wa'in abubuwa da suke faruwa a jihar zamfara saboda haka ya kamata a ce a kalle mu a kalli jihar zamfara a kalli hanyar da ainihin al'umma suke ciki wannan abun duk inda mutum zai maka bayanin sa wallahi ya fice inda kake tsammani to Allah ya kyauta idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo karshen tattaunawar ta Bala Muhammad daga bisani kuma za mu ji daga bakin mukarrabin gwamnan jihar Zamfara kuma dan kwamitin tsaron jihar Sani gwamna kan matakan da gwamnatin take dauka yanzu a madadin Nasiru Adam El Hikaya Nisar fili hashin gumil ke cewa mu kasance lafiya. To madalla sai a biyo mu ranar litinin da karfe shirin safa domin jin ci gaban shirin yanzu kuma ga awul garba da shirin jaridan kasar Kamaru. Za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Enfo ana tarwato mana cewar shugaban kasar jamhuriyar Kamarun Mustabiya ya sake rantsuwar na waɗansu shekaru bakwai masu zuwa. Jiya ne shi daga watan Nuwamba shekarar dubu da goma sha takwas an da shugaban kasar ya yi alkawarin dakile maharan bangaren 'yan awaren kasar da kuma kammala ayyukan da ya sa a gabansa musamman ma na ci gaban kasar ta jamhuriyar Kamaru har ma da farfaɗo da tattalin arzikin kasar. Sai kuma jaridan Kamarun Tribune an da ita kuma ta bayyana mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta karfafa matakan tsaro a birnin yawunde da birnin cinikayyar kasar duwala domin ko ta kwana kasancewa a rantsar da shugaba biya na waɗansu shekaru bakwai masu zuwa a birnin yawunde jaridar leju kuma cewa ta yi tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru a jam'iyyar adawa ta sdf osi joshua yana neman raba kan 'yan jam'iyyar domin yana buƙatan shiga gwamnatin haɗaka ta shugaba biya sai kuma jaridan reference an da ita kuma ta hango mana cewar wani sabon matsala ne yake nema ya kunno kai a ƙasar ta jamhuriyar kamaru musamman ma kan an da ƙasar bata saba da da ita ba kan matsalar kabilanci da bambancin yare ko addini a fadin kasar jaridan du sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar kamaru ta labarta mana cewar al'umman jihar arewa mai nisa sun ce suna jiran alkawarin da shugaban kasar jamhuriyar kamaru ya musu mustabiya na waɗansu shekaru bakwai masu zuwa sai kuma jaridan integration an da ita kuma ta bayyana mana cewar maharan 'yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sun yi garkuwa da ɗalibai da malamin makaranta hasu guda guda 81 a birnin Baminda har yanzu dai babu amo babu labarin su sai kuma jaridan The Peace Actual an da ita ma ta sake bayyana mana cewar mayakan 'yan awaren kasar jamhuriyar Kamaru sun sace magajin birnin Baminda an da har yanzu jami'an tsaron kasar suke neman sa ruwa a jallo jaridan The Guardian Post kuma ta ce har yanzu shugaban cocin katolika na kasar jamhuriyar Kamaru Monsignor Kilida ya ce bai amince da sakamakon zaben da babban kotun tsarin mulkin kasar jamhuriyar Kamaru ya bayyana bayyana ba kan nasarar da shugaba da ya samu ya ce yana bukatan hukumar zaɓe na ƙasar da ta yi ƙoƙari na sabunta sabon zaɓe a faɗin ƙasar baki ɗaya za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar lumisaje an da babban labarin ta yake nuni da cewar shugaban jam'iyyar mrc maurice kamto ya ce har yanzu ba zai ba da kai bori hau ba domin yana dakon babban kotun tsarin mulkin ƙasar ta ba shi gaskiyarsa domin zaben da aka gudanar na bakwai ga watan oktoba 2018 da ta gabata ta Mahama Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin rayun da kuma su Rauki kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu mai gora kamfana malamai dorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau shine mu 'yan najeriya mun gamsu da irin yadda janar muhammadu buhari yake gudanar da mulkin ƙasar nan janar muhammadu buhari ba zai saci dukiyar al'ummar ƙasa ba janar muhammadu buhari shi ne shugaba da duniya take neman irinsa ba ta samu kwana kusa ba Assalamu alaikum. Mai magana Alhaji Hayatu Sokoto ga dalokar Gamet. Ne an isan sakona don Allah ku faɗa mu ƴan shi'a. ƴan hawa wasu ga don Allah su bar ƙasar da ta zauna lami lahiya. fatan ubangiji Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da duniya baki daya. Assalamu alaikum biyoyi Hausa sunana Muhammad Sani babban rana mashego local government Niger State. Da Allah ina kira ga 'yan siyasa Niger eh, da gwamna don Allah ya yi kokari ya tantance ya sanya sunayen 'yan takarar majalisar gwamna domin mutane su samu natsuwa. Saboda abin da ya bai faruwa ya riga ya faru da haka muna fatan da Allah a saki suna yan majalisar nan kowa hankalin shi ya kwanta domin kowa ya samu natsuwa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malama Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine ina so na yaba wa gwamnatin Najeriya da ƙungiyar Odago ta Najeriya game da fahimtar juna da aka samu wanda ya hana wannan shiga yajin aiki wanda zai jefa al'ummar najeriya a cikin wani hali na tsatsa na kai. to madalla kafin mu yi sallama gaba ya dawo mana da takaitattun labaran duniya ba amurkin nan da ake zargin sa da aika sakon bama mabamai ga wasu manyan 'yan siyasa na jam'iyyar democrat da ma wasu masu kallamirin shugaban amurka donald trump kotu ta ce a ci gaba da tsare shi kuma kada a bashi beli a bayyanansa na farko da yi a kotun tarayya new york jiya talata karamar lauyan gwamnati a amurka jane kim ta ce caesar sayok wanda aka mayar da shi zuwa new york daga jihar florida babban hadari ne ga jama'a kazalika kuma hadari ne ga sufurin jirgin sama an dai dage sauraron farkon zuwa ranar 12 ga wannan watan nuwamba. ana zargin sayok ne da aikewa da sakon wato kunshi goma sha shida dauke da bama-bamai wanda a ciki ya aikewa tsofaffin shugabannin amurka da suka hada da barack obama da bill clinton da ma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton da wani hamshakin attajiri mai biliyoyin daloli da ake kira george soros da kuma tashar cnn sai dai babu wani bam da ya tashi kafin a gano kuma babu wanda ya samu rauni sayok da zai iya fuskantar hukuncin daurin zaman gidan yari har tsawon shekaru 48 idan aka tabbatar da laifin da aka yi tuhumarsa da shi To da masu sauraro a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Hawa kuma kar manta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya kuma kiyar da ya na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau da Smith ni sarfila hashin gumel nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum